murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar, a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mata Alpha Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a duk da aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. kamar kamar da aka sani kowace ranar talata shirin yau da gobe kan zo ne daga najeriya tare da wakiliyarmu da ke can rukayya basha inda a yau shirin zai dora ne daga inda ya tsaya a makon da ya gabata kan batun yadda wasu matasa ke rayuwa a gidan gala da ma sauran batutuwa da suka shafi rayuwar matasa muna kuma tafa da wani girki mai kayatarwa irin wanda ba a ba yaro mai kiwiya akwai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe domin nishaɗantar da ku a cikin shirin don haka ba tare da ɓata lokaci ba bari in ja gefen baku da riƙa ya basha a cikin shirin na yau da gobe. Masu sauraro barkan kudawar haka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango ko kuma na ce ci gaba da tattauna da muka yi a wato kwanakin baya da suka wuce kan 'yan mata da kuma wato hadda zaurawa da suke baro gidan iyayensu suke tafiya gidan gala domin shakar iskan 'yanci inda a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a kwanakin baya kan tattauna da muka yi da waɗannan mata sannan za mu kawo muku tattaunawa da wato mataimakin shugaban gidan na gala inda zai bayyana mana dalili da kuma abin da ya sa suke amsan irin wannan yara da kuma irin matakan da suke ɗauka akan wato tarbiyyar 'ya'yan da suke zama a gidan gala. Masu sauraro kada ko sha'afa sannan kuma za mu liƙa fagen wake-wake har ma da fagen kwalam da makulashe domin mu game bakuwar mu za ta gudanar mana a cikin kicin ɗin namu. Masu sauraro sai ku kasance tare da ni Rukayya Basha a cikin shirin yau da gobe. Yan jama'a, gado sai dan gado.

Ni suna na Rabi'a ta 'yar mutanen Kano. Malama Rabi'a, kin taɓa aure ne? Kwarai na taba aure. To, yanzu fa da na ganki nan gidan gala ne, kike yi? Tabbas kin ganna a gidan gala. Amma ni kaina ba jin daɗin zama nake a cikin wajen ba. Kawai ina rayuwa a cikin idan ba a san raina ba. To me baro ki da gida kika ga ya kamata a ce ki zo nan daga gidan iyayenki ne koko daga gidan aure kika taho nan? Daga gidan iyayena na taho nan. amma sai dai ni aure na ba na dole aka yi auren soyayya ne ne mm. laifi ne na uwar miji ba wai na miji ba ina tare da mijina yana suna ina son shi don mun kaunaci juna sosai amma yana da wata mata ita ma guda daban so mahaifiyar shi a kallon karuwa take mu ba kallon mutuniyar arziki wani abu bai taba haɗa ni da ita ba ba mu taba faɗa da mijina ba ko sa ko wani saɓani ko ɓacin rai ba mu taba yi ba tun da muka yi aure har muka yi shekara hudu ban haihu ba a cikin shekara na hudu ne na samu cikin da umar ɗana hmm. nake tare da shi amma sai dai mamansa ba ta ƙaunata kwata-kwata To ko me yasa bata kaunaki? Eh tana min kallon karuwa ne saboda ɗanta ya ganna a waje ya same ni ya aure ni. Dalilin da ya sake ni. A waje kaman waje yaya a gidan gala irin haka ko kuma yaya? Kwarai a inda ya ganni kenan. A gidan gala. Ya ce yana so na zai aure ni. kuma dalilin da ya sa muka yi aure kenan kuma mun yi soyayya da shi sosai amma sai dai waccan ɗin wadda nake tare da ita abokiyar zamana yar uwarta ce ta fi son ta fiye da ni shi kuma ya fi so na fiye da waccan din su kamar auren gida ne aka yi musu mu kuma auren soyayya ne dalilin da yasa ba ta so na saboda baya son wani ta ce ba zan taba zama a cikin gidan ba in tana raye kuma hakan ya yiwu dan baki da baki ta gaya mu kina kaman shekara nawa aka miki aure ina shekara sha takwas a kai min aure gaskiya yanzu kuma shekaran ki nawa na kai shekara ashirin da hudu yanzu shekaran ki ashirin da hudu to kin ce min a gidan gala mijinki ya ganki har ya nuna son ki kuma ya aure ki to kina gidan iyayenki me ya baro ki da gidan iyaye kika zo gidan gala har miji ya ganki ya aure kwarai a lokacin ban taba zuwa abuja ba gaskiya hmm. an ɗauko ni mun zo abuja akan zan yi aiki aikin aikatau kenan kwarai ko aikin abinci. Hmm. Mun fara yin aiki na abinci muna yi wanda muke aikin tare da shi. Sai ce zai buɗe wani shagon mu koma ciki. Ya buɗe shago mun fara sai da abinci ashe yana so ya ɗiɗɗibi kayan mutane ne ya tafi. ya banna a wata ni kuma ban san kowa ba ya anshi bashin mutane da yawa akalla ya anshi bashi sama da naira dubu ɗari da wani abu ni ko ban san yadda ake ba lokacin hmm. saboda ban taba fitowa ba ya anshi waya na ya da ya ce zai ƙara jari a shi tafiya zai ya ni kuma bani da komai a hannuna dalilin da yasa na fara wasa kenan kuma ba komai ne yasa na fara wasa ba ma'ana wasa a gidan gala kenan eh ciyaman din gidan ne da yake a kofar gidan muke sai da abinci sai gani ina zaune a wajejen dai ba kowa kuma ba a sai da komai a wajejen wayanda suke bin bashi sun zazzo sun kwashe kayan abincin su tukwane da komai da mm. komai an banni ni kadai sai ce to in dawo gidan wasa in fara wasa mun har in samu kuɗi in tafi gida to dalilin da yasa na fara wasa kenan dan samu kuɗi ina samu kuɗi ina kai ajiya har na samu kuɗin da zan yi amfani da shi to dalilin abin da ya sa mun fara soyayya da wannan mutumin ya gani ya ce yana so har soyayyan mu ta yi ƙarfi ya ce zai aure ni dalilin da ya sa ya mai da ni gida kenan ya aure to bayan matsalar uwan miji shi mijin naki ya biye ma mahaifiyar shi kenan ya sake ki ko me ya faru har ya sake ki gaskiya a yace yake so na na san in ba tilas aka yi mai ba zai iya sake na ba to yanzu ya batun makaranta makaranta na yi firamare na yi sakandare hmm. amma ban karasa karatu na ba mm. na dawo Abuja na to me yasa da kika baro gidan aure baki koma gidan iyayenki ba kika saki daga gidan gala haka na koma gidan iyayena har na yi idan na fito muna zaune a gidanmu ba mu da wani namiji babba duka mata ne gidanmu mu hudu sai karamin namiji karami ne can mai shekara takwas mahaifinmu ya rasu mahaifiyarmu kuma ba ta da ƙarfi ba ta sai da komai ina da ƙanne uku ina da yaya guda ɗaya mace ita ma kuma tana gidan mijinta tana daura tana yin aure to muna zaune ba kuma mai taimaka mana sai dai tana ɗan zuwa haka gidan yan uwanta yau da gobe yau da gobe kowa gajiya zai hmm. to dalilin da yasa na fara taimakawa mahaifiyata kenan amma bata san ina wata sana'a ta banza ba mm. ina aikata man ina aikata abu amma bata sani ba to yanzu kamar da me da me kike a wannan gidan gala eh to muna yin rawa ana biyan mu abin da muke yi kenan bayan rawa ba wani abin da kuke yi muna aikin banza mana tunda wannan aiki duk wanda ya san aikin solo ai ya san abin da ake aikatawa to kamar nawa kike samu a rana eh to gaskiya a rana in na samu kuɗi in a gidan wasa ne ana bani kuɗi sun kai haka za a bani dubu goma sama da haka dubu sha biyar ina taimakawa yan uwana in ba su da lafiya abinci wani abun a kullum ta Allah zan tura muku kuɗin da za su ci abinci. To yanzu ya batun komawa gida ba kya wannan tunanin? A kullum ta Allah ina tunanin in koma gida kuma a kullum in zan kwanta bacci ina tunanin ya zan yi in koma gida saboda mutuwa. in ba mutuwa akwai ciwo abin da ake gudu kenan ina bala'in san aure a rayuwata amma sai dai komai lamari ne na ubangiji komai sai Allah ya yi haka yake fa. to masu sauraro kun ji dai yadda tattaunawar namu ya kasance da rabi'atu yar mutanen kanon da batun bingiwa sai ku biyo mu gaba domin jin wato hirar da za mu yi da hawa abdullahi amma kafin nan waɗannan nishaɗantu da wannan faifai da ke bisa kan na'ura. Rana muka dawo shirin namu zai ɗora. na Hawa Abdullahi. To Hawa Abdullahi ko ce a Hawa gani na ganki nan gidan gala me kike a nan ne? Solo nake. Me yar baro ki da gida kika zo nan gidan gala? Gaskiya da su takura kishiya kishiya uwa ce mama na ta rasu to matsalan da nake samu a hannun ta ni dalilin da sa na boro kenan. Matsala kamar wani iri kenan? Zan yi mata sana'a da zan fita mata da manyan kuloli mata sana'a a ya ƙare amma idan na dawo ba ci ba sha ba wani satarin arziki wani ƙarƙashin idan na ruwa sai dai ta ture ni waje da gidan babana ta ce sai na kwana kofar dai kofar gida to na ga abin da zai yi ba ba mafita dalilin da ya sa na ban gida kenan. to mahaifinki fa. gaskiya mahaifina ya rasu. ok da mahaifiya da mahaifi duka sun rasu. tunda ban tashi da su ba. to tun kina karama kina suka rasu ko yaushe. tun haihuwa na saka rasu tun haihuwa ke to ba su da ƴan uwa ne mahaifiyarki ba ta da ƴan uwa ne ko mahaifinki ba ƴan uwa ne da kika zauna gidan wajen kishiyar uwa to ai suna da shi idan aka ce yan uwanka idan ka da abin hannu ba zama lallai su ja ka a jiki ba shine ita kishiyar uwa ta riƙe. ki mm. to ki kin taba yin aure a wajenta kika yi aure koko yayi aka kika aure a wajenta na aure gaskiya uwan miji ce ta sa ni me yasa ba zai aure yar zamance ba da ba zan fare na aure hmm. me yasa ba zai aure yar dangi ba ya je ya auri bare to dalilin da yasa ɗana guda ɗaya guda ɗin tsakanina da shi shekarar shi biyar to na ga takura yau daban na gobe daban na zama abin da na zama duk wanda ya gani sai ya tausaya mu sai ya jinjina mu to sai na ce dan Allah ya sauwaƙe mu shi ma ba da son ran shi ba sai maman shi dole ya ce dan bai sake ni ba sai ya tsine min sai ya ce to sai min sake ɗaya To me yasa kina cikin wannan irin yanayin bayan kin baro gidan miji baki je gidan iyaye ba kika taho nan gidan gala? Da na bar gidan miji na je gida da na je gida sai ishe mama ta yi min duka har ta zuba min ruwan zafi a hannu ta ce a dole sai na koma da na koma na ga har yanzu babun ne na yi ba ne na kira ta wani ce to kin je kin je ta ce to shi kenan Ka kira wa waya? Da na kira kishiyar maman na na ce to ka abin da yake faru tana ce ba abin da ya dame ta ba ruwanta ko mutuwa na shi kenan to shi kenan sai na yi nan amma duk bayan wata uku uku zuwa hudu ina zuwa gida bayan kika ce bayan wata uku zuwa kudi ina zuwa gida a haka da ba ta so na ko zan tafi sai na mata tsara ba ka sha tara da arziki in kai mata tura mata aniyarta to ba ba a taba zuwa a ce ina kike tafiya ba har ki je gida haka ba tare da abuna idan ina abuna hauhawa nake yi ba bana ɓoye abubuwa tunda me dan kace zaka ɓoye abu ba zai ma amfani ba ba zai ma Abin da na je na ce to kaga sana'an da nake kaga da nake yi mm. so da hali yau da gobe a kwana a tashi dan ka ɓoye mm. ba za ka ɓoye Allah ko ranar da ka zai tona. To ya kike gudanar da rayuwarki a nan gidan gala? To ina gudanar da rayuwata a hankali dai Tun da baka san rayuwan ba shi duniyan ba shi da tabbas Tun da ba da matsala da kowa wanda mana ci a karkashin wani nake an ba na karkashin wani karkashin kaina nake to me kike yi a nan cikin gidan gala solo mana menene solo rawa <laughs> rawa kike yi sai a baki kuɗi suwa suke bada kuɗi samari suke ba da abin da ka zuba ɗe za a lissafi a yi 50-50 a baka na ka so masu ɗauna su suwa kenan su ci yamomin su ci yamomin ku na ga ga ga ɗakuna nan kwano kwano kwano an jera biya kuke kuku kyauta kuke zama kyauta ne To a ba kya tunanin wani rana za ki koma gida duba da cewa kin taɓa aure kuma kina da ɗa? Ina sa wannan rai tunanin wannan tun da kullum ba ranar da ba zan yi tunanin zan tafi gida ba ne. Kullum ina sa zan To danki na wajen wa? Yana wajen baban shi. Kina zuwa ki duba shi? Ina zuwa duba shi sosai. Baya tambayan ki ina kike tafiya? Shi idan ya ce mata ce mama dawo ki dawo san ce ba dawo wata matsalan mm, mama kakakka ne. Mm. To To wani irin kira za ki yi wa iyaye da suke yin me yake da suna da suke sake da 'ya'yansu ko su azabtar da su? To kiran da zan yi wa iyaye da ya duk mai uwa da bai so ya ga yarsa a wannan harkar dimi mai da ya tattala 'ya'yan shi ko da ba ka san rana da rana zai yi ba ka san wata rana amfanin da zai yi maka ba dimi mai da ko ci gaba da addu'a yanga tarbiyyar da yayansu ya fiye misali alheri amma kai ce zai wulakanta yayansu to dan kaga zaka wulakanta duniya shi ma sai ya wulakanta. To masu sauraron mu duba da yanayin yadda lokaci ya ƙure mana sai ku yi mana afuwa ba mu samu mun kawo muku hira da muka yi alkawari za mu kawo muku ba wato da mataimakin shugaban gidan gala sai ku tara da mu a mako na gaba domin jin wato wannan tattaunawa da muka yi da shi har ma da wata wato ɗaya daga cikin wanda suke zaune gidan galin da aka yi mata auren dole ta gaba za ta iya zama ba ta koma gidan iyayenta to amma dai shirin namu fa kada dai kumanta akwai hira da mawaƙi sannan kuma akwai kwalam da makulashi amma kafin mu kamu kwaɗannan shiri bari mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. masu sauraro in muka dawo fagen waka kuma a yau dai a zauren namu muna tare ne da babban bako wanda zai rera mana wani waka wanda ina ga kalilan daga cikin mutane ne ba su san wannan wakan ba a lokacin da wakan ya tashi to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi to mu a yau za mu so ka gabatar mana da kanka to <clears throat> sunana kabiru sharif wanda aka fi sani da uwar gida ran gida sha bayyana muku rawa <laughs> to yau dai gaskiya muna tare da babban bako ne masu sauraron mu da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a wato wannan zauri na gefen wake-wake inda a yau dai kun ji ko wane ne bakon namu to masu sauraro za su san su san wane ne kabir sharif kabir sharif dai kamar yadda na gaya muku ni ne nan kuma wanda aka fi sani da shaba mai wakar uwar gida ran gida ni haifafen kano ne a unguwar gyaɗi-gyaɗi Sa'annan nan na yi karatu na duka a kano sai dai aiki ya matsa da ni na ɗan bar kano a wasu shekaru da suka wuce sosai mm. so daga baya na dawo kano inda na fara waka bayan dawa ta kano abin da ya bar da ya sa na bar kano eh, eh, eh. mm. shine a shekarar 1997 Da 1997 hmm. yawa na shiga aikin soja na yi training a zaria depot ina delta company 23 platoon so na yi passing out na zauna a 177 battalion ibadan so daga baya bayan na bar aikin soja a wannan lokaci da na dawo kano kin san cewa kin san kowa kowane dan adam akwai layin sai ga eh, can ba shi ne hanyar da Allah ya zaka ci abinci ba sai canja maka yanzu dai zaka faɗa mana dalilin abin da ya sa ka fara ko in ce ka shiga harkar waka kenan yawa ne mm. so bayan na dawo Kano kenan na tadda wani abokina Ahmad Esnu margayi eh. shi kuma a lokacin da na zo Kano sai na samu yana harkar fim so muna dan fita da shi ne sai na ji sha'awan ina so in yi harka fim sai nake bin sa cikin industry film industry so a wani lokacin ne muka dan samu matsala da matata ita fatima kenan sai ta tafi gidansu a lokacin ta tafi gidansu sanadiyar wakar da kake so kai kenan a'a akwai dan cewa ne a lokacin na ce ka ni fa ina son ƙara aure eh, a kan ƙara aure ne sai ta ƙi yadda hmm. ni kuma na ce sai fa na ƙara sai ta tafi gida to dai ƙarin dai da ba a yi ba kenan da ta tafi gidansu sai na rasa ya zanyi na je na bata hakuri na bata hakuri ta ki dawowa na durkus har har gwiwa na sa ka saki kawai sai na shiga studio so ina kidan piano hmm. ina piano dama ina da jita da piano duka ina yi so na je lokacin kai na yi caji kawai na shiga studio na rufe ina dan buga piano saboda dan samu sauki eh. kawai sai na ji busan da nake yana yana ba da ma'ana eh. ah, sai na bi busa ina uwar gida fatima sha bayyana miki rawa ah, mm. sai na ga ya hau mm. kawai sai na haɗa kiɗan kawai na yi completing kiɗan na eh. shiga cikin studio aka mai recording na voicing so bayan na voicing na tafi gidansu na je na kai wakan a cd mm. ina zuwa ban mata magana ba na shiga falo kawai sai na saka cd na buɗe volume tana can dakinta sai ta jiyo ana uwar gida fatima sha bayyana miki rawa. Ah, sai ta leko sai da waka ta kare complete kawai sai ta leko sai ta leko falon ta ce wakan ka ya daɗi na gode <laughs> to wannan wakan sai mun biku Eh. ciwon na hakan shi mun bikonta daga nan kuma ban dawo ni kada ba sai gida gaba ɗaya ni ita. A to kwalliya ya biya kuɗin sabulu kenan. Wannan shine dalilin. <laughs> To a wato wannan waka dai na uwar gida ran gida Shaba yana miki rawa a lokacin da ka rera wannan waka kama daga yara har manya ba wanda bai san wannan wakan ba. To da ni da masu sauraro za mu so wato rera wannan waka saboda su tabbatar da cewa e fa Shaban ne. <laughs> Gaskiya ne. To Uwar gida ran gida sha bayyana miki rawa kwaliyar rikici ta saka ni na Zo ki amince so nake in yi ta zarce in kika bar ni na rantse zan susuce. Zo ki amince zo nake in yi ta zarce sa su sauci so ki aminci so nake in muka tsalle in muke rawa har ka sani ni ma dai na dan fara takawa to haka yake a ah, malam shaba to uh, da ka kai wannan manzilin uh, dama akan ce uh, rayuwa ɗan adam yakan fuskanci kalubale mm. to kai kalubalen da ka fuskanta kenan duk da dai ba wai sakamakon uh, wato shiganka waka ne jawo maka wannan ba kai sakamakon zaka kara aure ne to wani irin kalubale kuma ka fuskanta da ka shiga harkan wakan tsamo tsamo so ai da na shiga harkan wakan kuma sai auren kuma ya gagara sai na je ne ko kuma ita to ita dai ta dawo ke ta dawo amma karin sai ya gagara lokacin wakan kawai eh, sai boosting ya tafi gidan rediyo mm. gidan rediyo kullum suna son ah sai waka haifi gari to auren kuma da nake nema in na je nema auren sai a ce ai shaba ne mai wannan wakan mm. ah, sai a ce mawaki ah, to kin ji abin da ya sa sun sha ah, to mawaki ba zai aure ba to sai na ga wai wakar ma kyamata ake to sai na ce to na hakura barin zauna da ita din to iya mm. wakan da ka rera kenan a wannan lokacin ko kuma dai daga baya akwai wani abin da ya jawo ra'ayinka ka ci gaba da harkan na waka eh a lokacin kawai sai na balle zan tafi akwai wani waka na eh, wanda nake wanda zaki ji ana sha bazo ta hoya mai sona lokacin ka ne dan kwalisa mm. mai farin idanu ga kwalli in na kankarai na sai kyalli gani na ta koya mai tsawo lokacin mu ne nemi kwalisa sha ba zo ta hoya mai suna lokacin ka ne dan kwalisa gani na ta koya mai tsawo lokacin mu To idan muka dawo fagen kwalama kuma muna tare ne da bakuwar mu wacce ta kware wajen yin abubuwan motsa baki kama daga cake, samosa, spring rolls da dai sauransu. Amma kafin nan za mu fara ne da bakuwar mu ta gabatar da kanta. Allah eh, sunana Maryam Sule 'yar jihar Nasarawa amma an fi sani na da Kaduj Cafe. To malama Maryam ah, in muka taɓo gefen girke-girke yana da fannoni daban-daban. To kamar wani fanni kika fi kwarewa a kai? Na fi kwarewa a kan baking irin su yin su samosa, spring rolls da su cake da sauransu. Snacks dai in particular. Eh kamar su snacks kenan. Ba kya yin gefen abin da ya shafi abinci? Ina yi. ina yi ba ciwon wannan ba kamar yadda nake yin sauran ba Uh, wanda sai zan yi kaman catering services haka for other events shine muke irin wannan in kamar za ku yi ma masu yin abinci na bukukuwa kenan mm. shine kike yin abinci mm. amadi wanda aka fi sanin ki da shi shine waɗannan ƙanana ƙananan abubuwan motsa baki mm. su samosa su spring roll su meat pie da su puff puff kenan to yanzu ah, mutane da dama kowa da kalan yanda yake wato sarrafa yin waɗannan ababi da kika faɗi kamar in muka ɗauko shi wannan samosan in mutum zai yi samosa me da me yake bukata kafin ya je ga yin samosa ba abubuwa da yawa yake bukata ba face irin su flour um, nama albasa man gyada na soyawa kenan hmm. sai packaging bags in ga kin san packaging ma yana kara ma abu ma'ana yadda eh, zaki zaki sarrafa shi da mutane za su gan shi ya burge su eh, kenan eh, haka ne to yanzu ina son da ni da masu sauraro ki kwatanta mana yanda ake samosa oke da farko dai za ka yi blending nama don naman ana nika shi ne mm. kin gane sosai sai ki stir fry na albasan ki to ki san ba kowa ya san stir fry ba ni kaina ba san me ake nufi da stir fry man za zaki saka kadan ki soya shi kadan kin gane sama sama e eh, ba wai za a cika man gidan bane shi ma albasan ana so a yanka yanka shi kanana so sai ki saka spices inda kike so magi ne in ma kina son ki sa curry ne other spices inda da ke so su mm. garlic su citta saboda yayi daɗi sai an aka zo yin do in shi fulawan kenan mm. fulawa kike bukata kawai sai gishiri da shuga mm. sai man gyada kawai sai ki kwaba ki mikin ki soya shi sama sama shi ma kamar inda ake yin wannan shawarma bread mm. kin gane so sai ka yanka shi shape inda zai fitar maka da wannan triangle shape din nan na samosa mm. Mm. idan ka gama da fulawan ka gama ma da gefen naman kawai za ki yanka shape ɗinki sai ki ringa ɗiban shi naman kina sakawa cikin wannan yankan fulawa inda kika yi ki making ɗin shi zama triangle shape din nan kanana kanana in kike so in ma manya kike so duka zaki iya wannan triangle shape da kike nufi shape ɗin shi samosan kenan eh sosai in kuma spring roll ne shi kuma zaki yi shi shi wannan ba a cika sa nama ba amma ni ina mixing nawa da nama saboda mutane su ji daɗin shi eh sosai mm. shi kuma wannan zaki yi shi rectangle shape kenan sai ki packaging abubuwan ki in kina so ki saka su a freezer ne in case mutane suna son shi frozen in kuma suna son soyayye ne shi ma ke soyawa sai ki ma mutane packaging Ni na rantse san su sauce zo ki amince so nake in tsale tsalle in muke rawa an gai da rikayya shi masu sauraro baki daya a nan muka ga ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar ma abuja najeriya rikayya bashi da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin sai wani nan duyu da ta daidaita mana sautin shirin ta kuma haɗa mana shi a washe rufe muku sallama daga nan washington dc sai an ji ku.